na'am bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man yatada bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau biyu ga watan biyar hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da 19 ga watan ɗaya, shekara ta 2018 muna cikin karatun littafin kamata kulu yi walla alaikum na abdulmalik ramazani jazairi allah ya masa rahama a yau za mu tashi shafi na ɗari daga ƙasa bismillah ar-rahman ar-rahim bismillah ar-rahman ar ومن لم يهتدي لهذا جانب الصواب na'am kada mu manta da karatun da muke yi can baya muna magana ne akan cewa kamar yadda muke haka ake yin mulki a kanmu to sa'an nan kuma sai aka ce tattalin arziki shi ma haka yake irin ɗabi'anmu irin tattalin arzikinmu in mun ga tattalin arzikinmu ya yi kyau mutanen ƙasa suna cikin jin daɗi da walwala to mu ma mu haka yake malam ya kawo misalai masu yawa a cikin karatun da ya gabata kuma za mu iya fahimtar haka mu kanmu a fili za mu ga cewa idan ya zamanto muna da imani muna da tausayi za ga tattalin arzikinmu ya yi sauƙi ya yi kyau idan ya zamanto ba mu da imani ba mu da tausayi tattalin arzikinmu zai zamanto akwai tsanani a cikinsa ina ganin in ba ku manta ba zamanin mulkin obasanjo farkon bayanan bayanan wannan wannan waya din nan wannan a wannan handset ina ganin talaka baya iya siya to in dai kai talaka ne ba za ka iya sayan handset ba sai wani da wani in kana so ka buga sai dai ka je wurin da ake inda ake haya ka biya kuɗi ka buga to menene ya sanya handset ya tsananin tsada a lokacin in za a sai layi kawai layi kawai in za a siya sai ga layi ya yi tsananin tsada kusan layi ma bai suyuwa sai mutum ya yi da gaske ko saboda hukuma ta tsura wani irin haraji mai tsanani an tsura haraji mai tsanani wanda tsura haraji mai tsananin ya sanya farashin wannan siyan layin ya yi tsada sosai kuma siyan hansir ya yi tsada sosai to amma kuma daga baya ba layi sai ya zama to har kyauta ana bayar da shi kun gane wannan ko kaga shi kenan iya tausayi hukuman iya saukin da za a samu in in hukuman ta ji tausayin mutane ta sauwake musu harajin nan to a wajen sauwake haraji in mutum zai buɗe kamfani aka tsuga mai haraji to shi ma in zai siyar da kayan yaya to idan hukuma tana tsananta haraji ga ainihin 'yan kasuwa to sakamakon yana koma wajen talakawa ne Kuma fahimci wani ko to sai ga idan harajin ya yi musu tsada su ma za su buƙaci samu riba idan kuɗin haya ya yi tsada sosai na kama kuɗin haya na shago to su ma masu siyar da kaya za su buƙaci yadda za su fitar da ribansu su ma za su tsuga kuɗi a wajen kayan sayarwarsu an gane wannan ko abin da ake nuna mana a nan wajen shine dai a takaice idan ya zama mu talakawa na ƙasa ba mu da tausayi to wannan rashin tausayin yana shafan sama sai ya zama shi ma Allah sai ya taɓa zuciyar na saman saboda mu ma ba mu da tausayi ba mu da tsoron Allah sai Allah ya azabtar da mu ta hanyar na sama wa kazalika yuwalli wa kazalika nuwalli ba'dan zalimin ba'dan bima haka muke shugabantar da sashen azzalumai akan sashe saboda abin da suke aikatawa wa man lam yahtadi li hadha janaba sawab duk wanda bai nemi shari'a da wannan ba to ya kauce ma hanya madaidaici tariqati taghyir a wajen hanyar canji an gane hanyar canji na shugabanci da kuma hanyar canji na tattalin arziki inda har mutum bai nemi shari'a da wannan ba to janaba sawab to ya nisanci abin da yake daidai a wajen hanyar canji wasalaka ghayra